أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثين بعد يا جمادى الأولى hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida ya dace da ɗaya ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da dubu biyu da ashirin da hudu muna wannan masallaci masjid Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu cikin garin zariya unguwan dan jinjiri jihar mu ta na kasar mu ta najeriya allah ta ala ya kama mana lafiya da zaman lafiya muna ci gaba da karatun mu cikin sahih bukari yau za mu tashi babu tafsiri bis salati fi yawmi ghayr kitabu mawasit as-salat babin gaggawa a tajin ayi sallah idan yanayi gari a akwai giragirai ne yasa aka ce a yi gaggawa saboda gudun kada lokaci ya tsere ba a san lokaci ya wuce ba shi yasa aka ce idan gari ya rufe ba a gane lokaci da kyau da sai a yi sallah a lokacin da aka samu nasuwa lokaci ya shiga wannan musamman lokuta na baya da ba a romo ana amfani da karkata da tafiyar yini da ita kanta rana Allah ka dace da mu حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليك حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بشروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله من ترك صلاة العصر حبط أعماله طيب abu dan fuzala mana hadisi shine az-zahrani al-basri yana cewa hisham ne mana hadisi shine ad-dastawani Allah ya dukan su duka ya samu daga yahaya shine ibni abi kafir daga abi kilaba abi kilaba shi kuma ya ce anna abal malik abal amin bin osama al-hubali ya yi masa hadisi shi kuma ya ce kunna ma'abu mun kasance tare da Buraida allah ta'ala ya kara masa yadda fi yawmin bi ghainin a yini mai cike da giragizai da riya rike sarai faƙala sai ya ce bakin wuzin salati ku yi gaggawa mu yi sallah فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وممن ظن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من ترك صلاة العصر hadisa amalu wanda duk ya bar sallar la'asar bai yi a lokaci ba ayyukansa ya faci idan muka dubi hadisin za mu ga hadisi ne da ake nuna mana mahimmancin yin sallah a lokaci kuma musamman sallar la'asar sannan idan muka sake duban hadisi yana ba mu hukuncin yanayi in ya canza ana marka-marka gari ya rufe ba a iya gane lokaci kun san wancan lokacin ba abu balantana mu ce mun sallan la'asar hudu sauran kwata yanzu hudu sauran kwata ya yi akan la'akari ne da fahiyar rana da inuwan ɗan adam to ranar ba ta saboda jiragirai balantana a samu inuwar a auna a ce la'akar ta yi to a irin wannan lokaci ana kyautata zaton la'asar ta yi sai a yi sallah ba da yana cewa فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبود النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من ترك الصلاة لأسر حدث أماله وأن يبقى يبصل لأسر يا بات أيدي أي مناسبة مناسبة mutum ba kiwon kai ba na kafa ba wata lalura wadda ta fi ƙarfin shi ba ba shi ba yana tare da hankalinsa sai ya haɗa magaruba ya yi lokacin nan bai asa. kuma rana ta kusa faɗawa sannan ya alwala ya shiga kwakwade Allah ka ba mu ikon tsara sallolin nan a lokacin wannan yana nuna mana girman zunubin wanda yake sakaci da sallah ba ya yi a kan lokaci yana fayin amma ba ya yi a lokaci ta rukun salati kenan ويل na تا sannan gayyu na jiransa ji azaba ne a gobe kiyama Allah ta إبراهيم بن ميسرة قال حجتنا محمد بن صديق قال حجتنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو أخذت بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظكم فالتجأوا وأسند بلال ظهره إلى راجلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وضيت وضيابت قام فصلى صلى الله عليه وآله وسلم حديث إمعان بن ميسر أي منشي الله تعالى يتقان سكين أبو الحسن البصر الله يتقان قال حدثنا محمد بن قطيب يمنشي فيكم يشيخ قطيب Allah ta'ala ya ji kansa dan Abdurrahman al-Wasiti shi ya hadisi yana cewa Abdullahi bin Abi Qatada ya hadisin daga mahaifinsa shine Abu Qatada al-Hamis bin Rabi shi kuma yana cewa sirna مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من تبيع فهي الجر تكي صرنا صر من الإسراء إيه؟ السفر ليلة من الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إذا سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يعني فيه جل رجل فقال بعض القوم muna ta tafiya muna ta tafiya sai wasu daga ciki ko wani daga cikin matakan nan sai ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam law ahrazta ina ga ya rasulullahi da an danya da zango a karshen daren nan mu dan huta in ji sai daga cikin sahaba wannan shine ta'arifin ba umarni yake ba shi ba da an yi kaza ko a yi kaza kaga ana tarihi ne kai kuma da aka yi ma tana da zaɓi ko a ce mu je a mu tsaya da wa يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن تناموا عن ina son na tsaya amma ina tsoron kada bacci ya fashe ku yi nauyi ku kasa tashi ke sallan asubai a nan da irin wannan malamai suka samu sajjin zamani wato abin da zai kai ka ga aikata ba daidai ba to sai a ce haramun an kada magana abinda duk zai ja ka zuwa ga saba ma wata umarni na wanda wa karamu ne to wannan abin sai a hana ka aikatawa baka yi shi ba na ka fada wani an gani kamar gantali ne mazinata ko sai aka ce wa kullum mu'minina yaghuddu min absarihim a gaya wa muminai su daina kallon matan mutane da 'ya'ya mata idan ai sai ka gani za ka yi sha'awa to baka a yadda ka gani ba an hana ka sai ka yi sha'awa za ka nemi a keɓe sai an keɓe sannan a yi suna a yi mugun kai to duka waɗannan matakan sai aka hana ka aka ce haramun ne ka zuba ma 'yan mutane ido da sha'awa haramun ne ka yi gani da tsira na soyayya ba matar ka ba auren da wata haramun ne ku gebe duk me yasa aka haramta waɗannan matakan don ka alzina shi ne ainihin gaya amma yi ba to duk abin da zai hana ka aikata alkhairi sai ake ka da shi duk abin da zai sa ka aikata sharri sai ake ka shi suka ce ga aikatawan ba wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tsoron kada barci ya bashi ko ya yi kafafi tashi qala bilal sai bilal mu'azzin na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana uku sai in gadi in ta da ku sai in gadi in ta da ku akwai hadisin da annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tsare mana dare ya bila sai ka kai ba ya yi ruwaya ne mabambanta ko munasaba daban-daban ya auku a wannan lokaci ya auku a wannan lokaci falsarjahu sauran sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suka fanta kai ta bacci bilal kuma na tsaron dare zuwa gidan mazan duniya manya to da tafiya ce tafiya sai gangami ya koma kimai Allah kawai ke da kamata wa asnaja bilalun fahamahu ila ma'ilati sai bilal ya zo wajen abin haihuwarsa sai ya gingina ya gingina bayan a tajin hawa kaga ba ma ya ci ba kai ba ne don ba da niyan bacin a ya gingina ne ta baya magana ba to a namu sai ido ne suka bacci ya fi karfin idansa fana mu shi ma sai ya bacci shi kenan magana ka yi Eh, an ce mai kyaukan bacci bai jajjadi ko to da ya jajjadi jangadi shi nan sai mai nauyi ya zo ah, ba wanda ya farka cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi sallam shi ma bai farka ba hasari ya wani fasta ya kawar nabi sallallahu alaihi wa sallam. sai annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar ya farka wa qarsala hajibu shamsi a lokacin kuma rana ta koma hudowa ga ta tare ko ne hajibu shamsi fa qala sai rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya bilal bilal bilal a lokacin da annabi ya tashi ba wanda ya tashi ba wanda ya farka akwai ruwayin malik da take cewa falam yastari izan nabi walal bilal wala ahadin min as-sahaba har sai da rana ta buji fuskar ke bilal aina ma kun kake za ka ta da mu lokaci lokaci yayi ban ga abin da ka faɗi ka aikata ba qala sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ulqiyat alayya nawmatun mithluha qattu ni tun da nake a rayuwata ba a taɓa sa ni bacci mai nauyi kamar wannan ba ban san sanda ya fashe ni ba kuma ya yi nauyi ko gajiya ɗan adam ajizi صلى الله عليه وسلم كيف إن الله قبض أرواحكم إن شاء ai Allah ke an tsaro sohin ruhin duk sanda ya duk sanda ya ke sa mai bacci ya maka baccin nan ya soma shi karfe kaza da minti kaza da sakon kaza ba karya ne da abin da zai iya ya ce maka ya kwanta goma da dare ya je duba agogo har goma da fata idan su biyu amma ya baka lokacin da bakin ya kwashe ya gaga rukun jira saboda allah ce an shamu wallabi ya tawaffakun billahi wa ya alamu ma jama'atin bin nahari الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها iskan mutuwa in ji ba mu ya kane ya sa Allah ya kira shi wafat ya kira mutuwa wafat sa'annan wa maddaha alaikum na sha'a Allah ke maida ruhin ku zuwa gare ku sanda ya ga dama bayan an shara a baki sai kuma ga mutum ya shiga filin ya shiga mutu ke idan duna rayuwa ta dawo ya bilal umfa abdul bilal ya bilal ka tashi ka kira ma al'umma sallah umfa abdul bilal su bisala tashi ka kira ma jama'a sallah ka tawaza النبي الأولى صلى الله عليه وسلم فلما ارتفعت الشمس لوكا كند أنا تدن سما لوكا كند إيه آتي صلى دومين أن أنا صلى رانا نبيشوا وبياضت حتى تنهكي قام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يتاج حتى يصلى في صاحبين to وإذا mun dubi wannan hadisin kila ka karanta hadisai da ما masu kama a nan a wannan ruwaya cewa aka yi ɗaya daga cikin sahabbai ya ce lau a makadina ya rasulan bayi a wasu ruwayoyi annabi ce magila da ya yi ikila allanan laila ya bila an gani fakala albilalu ma kudima lahu aka ruwaye sabo bilal tsare mana dare kada alfijir ya mamaye mu bilal ya yi abin da zai iya abin da allah ya ba shi iko kaga nan ko sai aka ce wani ne ya ce da ma dai a da zango mu nan idan ka dubi zance na biyu wanda yake nan an ce aina makulta bilal ka ce ga zamanin sai ce ma ulqiyat alayya nawmatun mithluha hafafi a wancan kuma ruwaya annabi tambayar shi ya haka sai bilal ya ce a haza bi bi aini ma a haza bi aininka abinda ya ya aishi idanka hakai bacci shi ne ba san san ya aisha na wannan kenan shin hadisi ɗaya ne a munasaba daya ko ko a munasaba mabambanta wasu suna ganin munasaba ne mabambanta wallahu alam sannan za mu iya fahimtar wani abu cikin hadisi mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya yi tsoron shi ya auku domin ya ce a haku an ta namu a yasfala da ko aka kwanta abinda ya yi gudu shi ya auku ga aka ce itaƙi firasatar mu'umin yawa hangen nesa mumini kaka saba masa domin allah kan haska masa mai da ka san bawan Allah ne ya yi nazari ya ce ka kiyaye ka za ka kiyaye a jiki ka fada cikin haɗari kuma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana sauki ga jama'a in kai ne kada irin ta tabo kada shasha <laughs> kada ce kaza to ga shi kaga ba a'a bilal ka ce ka zaba maka kayi ba kenan in kana da dalili masu kashi wanda ya faru bilal da ya ba da hanzaninsa cewa ba na ne ba baccin ne ya ji na aka sa aka tursa sani ban ma taɓa bacci mai nauyi a wannan ba ana an san uzurin mai uzuri inda ba da ganin uzurin akwai son zuciya ne ba yasa da ya faɗi haka sai aka ƙarfafa shi akan abin da ya faɗa cewa ai ubangiji ke an she mu kuma ya an shi ga duk wanda ya so na yadda ba son ka bane dan ba ɗabi'a ka bane ka ce za ka yi ba ka yi ba kuma wannan ya nuna ka ke ka akwai wanda in ya ce zai yi ya ce ka yi haƙuri da zuwa ce ka yadda ma ba sai ya tsaya ya yi dogon magana ba akwai wanda irin kalmar bahaushe in jijjikin shi baki ne yana ta faɗi ba za ka amince ba sai dai ka ji kawai saboda ka san wane ne shi a wajen karya kenan ka yi ilkizami da kyawawan ɗabi'u sai ka yi iktisabin mutunci daga al'umma annabi ya ce a baka da laifi ai allah ke an rayukan wajen duk sanda ya ka dama kuma ya dawo da ita gari ku da ya da dama ta wannan bangaren kenan sa'annan idan ka dubi hadisin an shi ma annabi ya yi bacci sallallahu alaihi wasallam kuma bai farka ba kila wani ya ce to ina hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna aina ya tanamani wala ya namu kalli idan tuna na biyu kusan yi barci amma zuciyata ba ta barci to ina kuma wannan ai zuciya ba ta barci daga falabarin ambatan ubangiji amma can yana bacci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Na'ura kuma da za a ga haske ko a ga rana ko a ga wata ido ne to ya ce ido na na bacci zuciya ta ne ba ta bacci kila an gane abin da nake nufi idan kenan babu saɓani tsakanin wannan da wancan sannan a wannan hadisin akwai wata ruwaya da take cewa lausha allahu la'aikazana ai da allah ya so da daidai lokacin zai fadakar da mu mu karka ashe wata hikima ce ilahiya shi yasa hatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai iya falkawa daga cikin hikimar da za mu fahimta wallahu ta'ala a alamu an yi mana jan a shar'anta mana hukuncin irin wannan yanayi in ya tsane mu. ila an fahimta ai kamar sahawu ne da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi raka a ya sallama sai na abubakar da shi aka yi sallama sai na umar da shi aka yi sallama da sahabbai da dama manya-manya amma haiba da farjinin manzon Allah sallallahu alaihi sallam suka kasa ce masa komai sallallahu aka ce ne haka a hudu ka san kuma kowa da bai wanda Allah ya yi masa wani bai da nauyin baki sai wani bawan Allah ana ce masa ya gaini sai ya ce a kusa hakin sala amna fika ya nasu shi mai sallar an ayyata ta ne ya koma biyu ko ka manta ne kai mana biyu <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a rage babban manta ba dai daini ba makon wasu ku ce haka ne a da ya bari ba wanda ya iya ce wani abu saboda haiban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji mutum yana cewa ni ba na tsoron sarki ba na kunyan sarki ba ne ba fadi to a sharami ba mutumin kirki ba ne don alhaya min imani falantala kuma babban mutum ka ce ba ka kunyan shi kaga ba ka da mutunci kenan ya sake cewa ko dai an rage ko ramanta sai da aka yi fushi uku sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin ya dace sai ya dubi saura yace a haka ba ma ya kulu zuriya daini shin haka abin yake kamar yadda zuriya daini ya fari sabon haka ke ba haihuwa ba sannan annabi ya dawo ya kabbara ya koma sallah a ta cika a sa'o'i guda biyu ya sujada bayan sallama shin annabi yana imuwa a addini an shar'anta wannan dan in ya same mu ga yadda za mu ya sa aka yi a aikace to shi ma wannan domin in hakan ya samu ga yadda za a yi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jina kun fa'azin bin su bi ta shi ka kira al'umma sallallahu a waccan ruwaya da wasu ruwayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi to kowa ya ɗauki kayansa ya aza jin hawa ya ja abin sa din gaba akwai shi zai a nan wajen an gane ruwaya ta malik aka bai shahu suna al'imam al-bagawi ya kawo irin wannan ruwaya an fahimta so shi yasa wasu suke ganin a munasaba ne guda biyu a nan ba a ce a yi gaba ba kuma ya bilalu kun fa'abbin bin nasu fara yana karantar da mu abubuwa biyu na ɗaya ana yin ma sallam da ta kuce wazana ai ta lokacin da ya wuce inda rana ta fito ashe ana musallar da lokacin ta ya wuce wazana idan al'ummar da za su yi sallan sun yi tarayya a kan wannan lokaci sai dai in a gari ne aka ce ba za a yi wazana ba don ka a mautar da al'umma a yi zaton wani abu ne don akwai lokutan da akan kira sallah idan yanayi ya canza tashin tashina ko wani abu mai kama da sannan idan mun haɗu a kan dukanmu za mu biya sallah iri kaza har yanzu jam'i na nan za mu yi shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma ana fatan mu dace da sakamakon ladan jam'in nan daga nan aka ce annabi ya yi alola lokacin da mana ta yi ɗan sama ya yi haske sai yi tashi ya tsallata mata a bayan kenan ashe kenan ba a sallah sanda rana take tsudowa kamar yadda ba a yi lokacin da ta sunku ya fashin ya so mu shiga cikin jirajifai amma in kana sallar ne kafin lokacin sai hakan ya riske ka za ka kammala shi ya sa kuka haka suka yi mana bayani yadda in ka zo sallar la'asar da azuhur bisa wani dalili na lalura suka ce in za ka sami raka'o'i ne ne biyar to ga macen da ta ɗauki al'ada a zuhur ya waje ba a kanta da asar ya waje ba a kanta idan ko raka'o'i hudu za a samu ko ƙasa da haka rana ta fada a ya fadi la'asar ya waje ba a kanta matar da ke tsarki gab da fitowar mene gabar da fadawa rana haka kuma hukuncin yake gab da fitowar alfijir idan har za ta sami makaro'i biyar ai za ta sami makaro'i hudu to hudu ne a nan magarba ya waje ba a kanta da isha'i saboda mazan raka a uku ta ne kaga za ta gama raka a uku a magarba ta samu raka a ɗaya a aljijin bai fito ba a nene a suka a isha'i hmm. to haka dai abubuwan suke Allah ta'ala ya ce you. باب من صلى jama'a جماعة بعد الرهاج الوقت wannan bari zai mana bayani wanda ya yi jam’i da al’umma bayan fitar lokaci haddasa ma’azu bin fadala ƙala haddasa na hisham an yahya an abi salama an jazin bin abdullahi an na umar abin hafsari أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة فتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب kamar yadda muke ji ma'abudan fagala ya mana hadisi imamu bukari shi kuma yake da shamu mana shi ma ya samo daga yahaya daga bi salama Allah ta'ala ya ji kansa shi bi salama dan abdurrahman ɗan auku ne daga jajib dan abdullah Allah ta'ala ya kama masa yadda jajib dan abdullah cewa annabu ma mabana al-khattab radiyallahu anhu umar ɗan khattab فاروق هذه الأمة جاء يوم الخندق رانا تأكياك خندق سيدنا عمر يزوغ من ظن الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس بايرنا ناتا فادا wata shekara aka yakin handak gazuwatul ahzab akan ce masa gazuwatul ahzab shekara ta hudu ne da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فجعل يسب كفار قريش سيكام زاج كافرا قريشاوى النبي كما بيشير من zaki a nan yana batincin yana batincin kenan kai makafirai wannan a lokacin da ya dace ba laifi ba ne ba da ma gama bacin shamsu فجعل يسب كفار kuraishin قال يا رسول الله ما جئت أصلي الأسرى ya ce ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hayyar ba ban sallar la'asar ba a taka da shishiyar musu ta bi hagu ga rana tana gab da fadawa ƙwalar nabi sallallahu Alaihi wasallam wallahi ma sallai ba wallahi ni ma ban sallar ba to bayan me yasa ba ke ba abin da ya shagaltar da su haka wannan zurzurfa fafada rani kusan sun kewaye madina da rani ta yadda ba ta inda za ka iya shigowa kuma komin kwazon dokinka rani ba zai iya tsallakawa ba har yanka ka ce za ka sauka ka shigo ka haihu kafin ka shiga ka haihu an gama da ke salmanin farisi shi ya ba da wannan shawara da ya ga irin wannan rundunan yaƙi ya za ta ce gazwatul arba ƙungiyoyin kafiran duniya ne suka yi zumunta a san sai an kashe manzan Allah kamar yadda dai waɗannan kafiran jumawan suke duk inda kafirar ƙasa za ta yaƙi musulmi za ka ga sun haɗa kai hmm. falastinu nan dai ba da daɗewa ba kun ga yanzu ba isra'ila take yaki ba amerika ne da faransa da wasu karkace ne haka suka yi a iraki suka yi masadam haka suka yi a libya haka suka yi afghanistan amma mu kai mu bar ɗan uwanmu kajirai sun hada kai suna mashi lubule ko ma da Allah wadai ba kowace ƙasa take ta musulmi ba muna da matsala muna da matsala Allah ka ba mu fahimtar juna da kaunan juna da haɗa kai a tsakanin ba Allah shi dauka فقمنا إلى برهانا يتي في مكتاشي muka a fari fadama kenan ko muka gangara fatawadda a yin fara ya yi alola domin yin tsalla wata wadda ana lahamu ma muka yi alola don yin la'asashin tsallar asama manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci la'asar ba da ma zara bace shamsu bayan rana ta fada sallallahu alaihi wasallam ba a da المغرب sannan ya sallaci magaruba bayan ya yi la'asar idan muka duba za mu ga jam'i ya yi ta majasa sahabbai kuma lokacin ka ya ce wannan shi ne unwanin babin man salla bin nasi jama'a ya halatta mai jam'i sannan hadisin yana nuna mana jimriya da ga sayidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya gaza hakuri har yana bacin kafirai amma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba a ji haka ba ba sallallahu alaihi sa'annan in muka dubi hadisin za mu ga a ce salloni ana tartibin su ne rana ta fada sai wace sallah ne ake yin rana ta fada bai yi ba sai da yi la'asari باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة إذا متن يمنت بي وتصلى ويمضى داتا إن يتناتا kuma ba zai mai da wani abu ba in ba ita ba kenan imamul buhari yana gaya maka kafaran ta kenan ka yi ta da katina ba ta da wani kafara sai wannan ba kamar azumi ne ba akwai wasu ibada kamar azumi kamar haji za ka yi laifi ko ka maimaita abin a ce kuma sai kai ka ba amma ka tara ko na dukiya ko na maimaita wani aiki irin wannan misali wanda ya sha azumi da ganga ko ya ga iyalin shi da gangan da wata ramadana sai aka ce to abu uku na ɗaya ya fari na biyu ya biya yinin da ya samu da ya karya na uku ya azumi sittin wannan azumi sittin ne kafaran da ya je ga iyali wa bai sake idan ya kasa jura rana ta bada to yanzu zai sake sakin da ta an fahimta yi to kaga laifin da ya yi menene za a wanke shi wannan kafara na yin abin jinsin aiki idan ta je ta dawo kuma kila ba zai iya azumin ba sai aka ce to ya yi da dukiyarsa ya fiya ya fiya ai kuɗi nan zai mutu mutu shinkafa kuma ya tsada sai a ce sai ka hada da abokin shi ba wanda zai ce ji daɗi sai abokin shinkafa a ce kuwa ya fi Allah ka mu dadi to amma ita sallah ba a mata ba a mata yi ya ya sa ya fada wa qala ibrahim ibrahim an-nakhai Allah ta'ala ya kansa يا شيء من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يجد إلا تلك الصلاة الواحدة من ترك صلاة واحدة وأن يبصل ديرك عشرين سنة بيتنا بصيبا شيكرا عشرين شيكرا عشرين لم يجد إلا تلك الصلاة الواحدة ba sallan da zai mai da sai wannan kwara daya ba za a ce ta mai da sallolin ba ce karfi ne a wannan ma ɗaya ita ce zai maimaita daga nan malamai suke cewa wanda ya manta da sallah ya tuna sallar to gidan ya kan kafi biyu ka san farko sai a guda nawa kamanta a guda ɗaya ce mata to ɗayan nan wani lokaci bai zo kayi wata sallar ba ko kayi eh bai zo ba to je ka yi a'a an na yi wasu sallolin bayan wannan da na manta sai a ce ko nawa ka yi sallah nawa ka yi biyu uku hudu sai a ce to sai ka somo daga ta farkon ka maimaita waɗannan ɗayan ko biyun ko uku ko hudun da ka yi an gane miki nan mutum ne ya manta da abubuwa bai tuna ba sai gab da azuhur sun gobe kaga yayi la'asar yayi magariba yayi isha'i yayi subahi to da ya tuna bai azuhur sun jiya ba sai ya zo ya ya sake yin la'asar ya maimaita magariba ya mai da isha'in jiya ya sake yin asuba an bayyana a'a shi kuma wannan ya manta da salloli ne bai yi azuhur ba bai yi la'asar ba afuwan ya manta da azuhur azuhur ya manta ya yi la'asar ya yi ba ya yi isha'i ya su ba shi ya yi azuhur la'asar ta zo sai ya tuna bai yi azuhur sun jiya ba kaga ya yi salloli nawa to wannan ba sai ya yi ta yanzu ita ake ce ma hasira sai yi ta yanzu din in ya gama sai ya biya waɗancan in ta kai biyar to sallah ta yi yawa daga nan kuma wani shekara nawa wani in ba ta kai biyar ba sai ya dawo ya ɗauko daga wanda ya manta ya maimaita waɗanda ya yi ya tsallaka wanda an fahimta حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك أقيموا الصلاة للذكر قال موسى قال همام سمعته يقول بعد أقيموا الصلاة للذكر وقال حبان سنا همام سنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أبو نعيم يا من حديثي فلا من لسانه shi kuma yake mun kabin ismail ya mana hadisi shi kuma yake amma mu dan yahaya yi mana hadisi ya samo daga kata da dan da'ama daga anas dan malik allah ta'ala ya ji kan daga manzon allah sallallahu alaihi sallam ya ce man nasiya salatan wanda ya mance bai salla ba ɗayan salloli fale tsalli to tashi ya yi sallan idan zarafin duk ya tuna la fara ta laha illa zalik babu fara ga wanda ya mance da sallah sai ya yi lokacin da ya tuna shine ce da bambanci da wasu ibadu yanzu mai aikin haji bayan ya yi hamma da aikin haji sai ya sa hula ka ko ya yi laifi sai ya yi kafara ya fanci kai an fahimta sai ya yanka ko ya fesa turare za shi masallaci ya manta shi har ma yana aikin haji ne mai aikin haji bai sa turare a shi kayi laifi ka taimako shi ne maganin aiki an gani to kaga duka su akwai nau'o'in ibada da ake masa kafara ko da aiki ko da kuɗi to amma ita sallah in ka manta sanda ka tuna ka tashi kai shi ne kafara in kuma ka ci gaba baka yi ba daga lokacin da ganga ka shiga cikin masu laifi da zunubi ke saboda Allah ta'ala ya ce aqimus salata da zikiri ku tsaye da sallah don na, idan da kun tuna sai ku yi musa ya ce hammamu na ji shi yana cewa a fi da lizikin habbanu ya ce hammamu ya mana hadisi katada ya mana hadisi Ana tsammanin ya mana hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin abin da muka faɗi din cewa ya ce لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكر وبك ولنا من يد مسيدي haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shirya sakin kuma za mu dakata a wannan riwaya a daidai wannan gaba insha Allah ta'ala a zaman mu na gaba sai mu tashi babu qada'is salawati الأولى فالأولى وعليكم السلام إيه إيه ba ya danganta da ya sallan da ya tuna shi ne wancan bayani zai ne misali mutum ya manta bai yi sallar akubari ba kawai da karfe goma ko sha biyu sai ya kuna. to san da ya tuna ya tashi ne wannan sallah ba yi da laifi to sai abin da kai kake shi wannan kuma da ya manta bai yi ba bai iya tunawa ba sai da yi sallar. sai ya yi nan take sai ya fita masallacin sai ya yi asubahi sai kuma ya mai da tsallan abubuwa ko da da liman suka yi sai ya sake to kaji wani wa alaikum assalam eh sai ya kasance a ya sa su kafin sallar azhar

yana cewa an yi sallan a an yi ruwa an ɗauke haka ne sai dai ɗan yaryar haka kai sai ya ce to mu haɗa a zuwa da la'asar shi ne tambayar ku shi ne ya ce sallan ta yi da na cewa ne biyun ce ta yi ko wata amma da in zan gaya mashi ya yi sai in ce a bari lokacin la'asar ka yi domin kwanan baya mun magana a kan hada sallah a nan mun ɗan yi dogon bayani in za mu tuna wanda ba sai mun maimaita ba don bayan ba lokacin da za mu maimaita wannan bayani ina fatan a tuna ne kai amma a takaice kwarai na taɓa cewa babu hadisi sarihi sahihi wanda ya yi maganan kai tsaye kamar yadda ya yi maganan haɗa sallah da alhaji amfa misali ko matafi yan mutafafi wata matafi an ɗauke shi wani mafuka ne bisa fahimta suna zama sai an yi tatsatsan domin in an ce ruhusa ma'ana sauƙi sauƙi annabi kuma yana son an tabbatar da shari'a ta bi sauƙi a matsala kaza to ka sauƙi amma kuma kakkai zargi ka kare kamar yadda yake aukuwa da yawa wajen hada sallolin nan ko ba haka ba kai ma ka tambaya ne da kana jin tsafta kira ka hada ko ka yi sallah an hada kali kira kana ta tunanin yaya kai abin hankalinka bai kwanta ba to ka ji ko ana yin tsattafin na shi har ya fi tsafta ya fi abin tsarki shi ne ji wani kawai yana tambayar ya abin yake to gaskiya ana sakaci da yawa dole ne mu ba sallah muhimmanci akwai waɗanda taro ma in suna yin sai su ce a haka sallah taro ba na duniya ko a so ko ta kadini ko su ta addini har kullum mu manta matsalar sallah a yi ta a lokaci ya fi komai Thank you. da yawa ana gudun mazahaba ne ana komawa mazahaba da nake nufi a nan san da yawa akwai mazhaba ta imamu ahmad wanda ta shigo mana wasu sun sani wasu ba su sani ba mafi yawan waɗannan abubuwa da kake gani mazhaba ce ta imamu ahmad ta ina muka same ta ta hanyar littattafai da suke shigo mana ba kowa ya ɗauki littafi yake tantance marubucin nan menene zan iya bayani a kansa ba saboda tasawulinmu wani mako ko aƙidar marubucin cikakkiyar aƙidarsa bai sani balantana ina ya fuskanta a mazhabarsa ina fatan an fahimta kaga mafi yawan mutanen saudiya wanda littattafan su ya shigo mana suna mazhabar imamu ahmad bin hanbali mafi yawan saboda haka za ka samu abubuwan da ke littattafan da suka rubuta sun fi maili a kan nan sun fi maili a kan nan ina fatan an fahimta inda wani babban dalili wannan shi ne jagora sai kuma waɗanda ba a sakin ilmiya da ba a san a fita waje a yi karatu ba yanzu kuwa wasu sun tafi saudiya wasu sun tafi misra wasu sun tafi libya wasu sun tafi sudan wasu sun tafi pakistan wasu sun tafi malaysia ina wasu kasashen duniya ba inda mutanen mu ba su tafiya yanzu saboda haka irin abin da suka koyo zai yi inda mutum ya je mafi su suna mazhabar da ba nan malikiya suke kaga dole ya adabtin din abubuwa da yawa kuma in yazo shi zai bari kuma mafi yawa za ka samu ba kowa ya zauna a zaune ya yi karatun zaune ba ya karanci ahadari ishimaru iziya risala askari har zuwa mulkasa ba kowa ya yi wannan karatun ba sai na jini cikin yan zamani akwai su amma ba mafi yawa ba su yi saboda haka dole ka samu fatawar kana shan bamban da irin wannan abin da kai ka sani ba aibi ba ne inda aibi yake tsaye ne a wawancar da wani ko a ce kaza bai yi ba saboda na zo da aka fi shi ina ba da an bayanci abin da nake nufi shi ne illa shi ne illa to kusurin mu na fi daukan shi a kusur fiye da son zuciya duk da za a iya samun son zuciya kusurin mu sai ta sa wanda ya yi abin da ba mu muka yi ba ko da yana da dalilin yi daga magabata sai ya zama aibanta ba ko kuma matawa ko kallon ka a wanda bai fahimci addini ba ko bai da ilimi kane-kane ya ce irin waɗannan tunani ya kan zo wasu wanda ba aka bayyana Allah ta'ala a adawa. Allah ya sa mu dai ina ga ya isa haka nan ya cika dai to rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.